Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى بحلمه وحكمته اختار ما شاء من خلقه وخصه بفضائل ومن ذلكم أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وصفى محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله سيد ولد آدم أجمعين وصاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد آدم فمن, فمن بعدهم تحت ذلك الولاء تحت ذلك اللواء وإن مما فضل الله تعالى من بين مخلوقاته المساجد فهي أحب بقاء الأرض فهي أحق بقاء الأرض إلى الله تعالى قال قال صلى الله عليه وسلم أحب بقاء الله إلى الأرض مساجدها وأبغضها أسواقها رواه مسلم وهذا يدل على إذم مكانة المساجد فهي التي تنبثق منها المصالح للأمة الدينية منها والدنيوية فيه توقد الألوية فيه تقام الصلاة التي هي عماد الدين ويتلى فيه ويتلى في ويتلى فيها كتاب الله عز وجل وينشر فيه العلم وتوقد فيه الألولة للجهاد في سبيل الله وتفضي فيه الخصومات الاجتماعية والقضائية وتستقبل فيه في, في المساجد الوفود لعقد العلاقات الدبلوماسية وتنصب وتوقد فيه البيعة لولاة الأمور فجميع مصالح الأمة تعود إلى المساجد ومن أجل, ومن أجل ذلك اهتم هذا الدين بأمر المساجد وشارك صلى الله عليه وسلم في بناء أول مسجد في الإسلام وهو مسجده صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف الذي شارك صلى الله عليه وسلم في بنائه وشرع الأرض التي بني عليها ذلك المسجد ذلك المسجد الشريف بما من ماله وآثر نفسه على شراء تلك تلك البقعة كل ذلك من أجل التنويه بفضل هذه البيوت إن من إن من اهتمام الإسلام ببناء المساجد ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب كما جاء ذلك في الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم ومن اهتمام هذا الدين بأمر المساجد الحث بعمارتها والعمارة لا تقتصر على بناء المساجد بالرغم ما جاء من فضلها ومن فضل بناء هذه المساجد ما جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد قال قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وإن بناء المساجد من من الحسنات والأعمال الصالحات التي تلحق المؤمن بعد موته جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه رحمة الله عليه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو دارا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو, أو صدقة تصدق بها في حياته وقبل موته فهو يلحقه بر فهو يلحقه أجرها فهذه فهذا الأمل الذي هو بناء المساجد من الصدقات الجارية التي تلحق المؤمن بعد موته ومن عمارة المساجد كثرة التردد إليها فالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ومن ومن قصد المسجد وتوضأ في بيته قاصدا المسجد فهو في زيارة الله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره كما رواه سلمان رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضور, وحضور مجالس العلم المساجد من الجهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يأتي مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو كالناظر إلى متاع غيره رواه أحمد وابن ماجه وكما أمر الله, وكما أمر الله تعالى بعمارة المساجد وشهد على من عمرها بالإيمان كما قال, كما قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فكما أمر, فكما أمر الله تعالى بتلك العمارة فقد حصت فقد حص حصت خصت المساجد بجمل من الآداب بجمل من الآداب من الآداب والعادات الحسنة التي يجب علينا أن نلتزم بها ومن تلكم ومن تلكم الآداب في المساجد ترك الأذى فيها والأذى هو كل ما يتأذى منه المصلون فالرجل الذي به رائحة خبيثة كرائحة الثوم مأمور, مأمور باجتناب المساجد وهذه وتلكم الأذى عباد الله لا تقتصر على إذاية بني آدم بل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فهذا يتطلب منا أن نقوم بتنظيف المساجد وتطييبها وإزالة الروائح الكريهة منها تذكروا عباد الله أن في هذه الأمة من لقب بالمجمر لقيامه بتجمير المساجد بالروائح الطيبة وذلك أن الإنسان يتأثر, يتأثر بالروائح الطيبة ويتأذى بالروائح الكريهة ومن الآداب ترك إذاية الناس في المساجد بالشتائم والخصومات والنزاعات ورفع الأصوات ومن أجل ذلك بنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بهذا المسجد وكان يخرج الناس إليها إذا كثرت لغطهم في المساجد فعظموا ما عظم الله عباد الله فإن هذه المساجد من شعائر الله وقد قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله حق التقوى وأطيعوه ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه واشكروه ولا تكفروه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وارحموا وتراحموا فيما بينكم وصلوا أرحامكم فإن الراحمين يرحمهم الرحمن والواصلون وإن الواصلين يصلهم الله تعالى وإنه جل وعلا قد حذر من القطيعة أعاذنا الله وإياكم منها ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala yanda ya cancanta a ji tsoronsa ita ce wasiyar Allah gare mu kuma ita ce wasiyar Allah ga waɗanda suka ga al'umomi da suka gabace mu mu ji tsoron Allah mu yi mada'a a gare shi kada mu saba masa mu rinka tuna shi muna ambatonsa kada mu manta shi mu rinka gode masa kada mu butulce masa mu rinka da'a a gare shi kada mu rinka saba masa mu rinka taimaka ma juna akan ayyukan nagarta da ayyukan tsoron Allah kada mu taimaki juna akan ayyukan sako da ayyukan zalunci mu ji mu rinka rahama a kanunmu mu haɗa kanmu a cikin jama'a guda kada mu rarraba mu sadar da zumuncen mu rinka tausaya ma waɗanda suke na ƙasa masu tausayi Allah yana jin tausayin su. daga cikin mu sani 'yan uwa musulmi cewa Allah a cikin ilminsa da hikimarsa yana fifita abin da ya so da abin da ya so daga cikin falaloli kamar yadda Allah ya ce ubangijinka yana halittar abin da ya so kuma yana zaki daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya fifita Allah ya zaɓi mala'iku ya sanya su su ne ba abin da suke in da tasbihi gare shi a cikin mala'ikun kuma ya zaɓi manzanni kamar yadda ya zaɓi a cikin mutane ya zaɓi manzanni kuma ya zaɓi manzon Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi shine ne shugaban bani adama baki ɗaya, kuma ma abocin makami abin yabo kuma wanda yake rike da tutar godiya ranar alkiyama hatta annabi Ibrahim yana karkashin wannan tuta wannan yana daga Allah yana yi daga cikin ilminsa da hikimarsa da kuma cewa shi ne aikata abin da ya so daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya fifita a wurare a bayan ƙasa su ne masallatai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri ne ya fi soyuwa ya zuwa ga Allah ya ce mafi soyuwar bigirai a bayan ƙasa su ne masallatai don haka ne manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi ya himmatu da al'amarin masallaci da gina shi shi da kansa shi ne ya sai filin da aka gina masallacinsa yayin da mutanen da suke da wannan fili suka ce sun bayar da shi ya ce a'a sai sun gaya masa farashi ya fifita kansa a kan wannan alkhairi yau ga masallacin nan shekara 444 shekara 444 har yanzu ana ɗaukaka sunan Allah a cikinsa ya yi tarayya a cikin gina masallacin da hannunsa mai albarka ya tare da sahabbai aka gina wannan masallaci kuma ya yi umarni da a gina masallatai a unguwanni da gidaje manya-manyan gidaje waɗanda suke tattara gidajen wato dangi wato gidajen dangi daban-daban saboda himmatuwa da muhimmancinsu domin shi masallaci dukkan wata maslaha ta addini da ta rayuwa ta al'umman nan daga masallatai suke bubbugowa a nan ake tsayar da sallah ake karanta littafin Allah a lokacin hudubobi da a cikin salloli da koyar da karatun ga manya da yara da maza da mata kuma a cikinsa ake yada ilimi a cikin masallatai a nan ake daidaita ake yin sulhu tsakanin mutane a cikin al'amuran da suka shafi rayuwarsu da hatta alƙalanci a masallatai ake zama ake majalisin alƙalanci a nan ne ake fuskantar baki wanda ta hanyar ne ake kulla alaƙa ta diplomatiya tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin al'umma da al'umma tsakanin gida da gida duk a masallaci ake kulla wannan a nan ne ake ɗaura tutar tayar da jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah a nan ma ake yin bai'a da shugabancin al'umma saboda haka al'amarin masallatai yake da muhimmanci a cikin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a gina su kuma Allah maɗaukacin sarki ya ambaci waɗanda suke raya masallatai da cewa su ne waɗanda yake babu waɗanda suke raya masallatan Allah sai waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka tsayar da sallah suka ba da zakka kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah ya ce waɗannan su ake kauna za su zamanto cikin shiryayyu yana daga cikin rayar da masallatai yawan zuwa masallatai ɗin, mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci yana cikin mutane bakwai da suke cikin inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa in ba inuwarsa ba mai zuwa ziyarar masallaci kamar wanda ya zo ya kai ma Allah ziyara ne haƙƙi ne kuma akan duk wanda aka ziyarce shi ya girmama wanda ya ziyarce shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin salmanul farisi mutanen da suke tafiya masallaci musamman a lokutan tsanani cikin duhun dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiril masha'ina ila masajid bin nuri tam yawm alqiyama kai bishara ga masu yawan zuwa masallacai a cikin dukkan dare da cikakken haske ranar alkiyama wanda kuma ya taho masallaci domin ilimi da yake so ya koya ko domin ilimi da zai koyar to kamar jihadi yake a tafarkin Allah kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani wanda zai fito daga gida yana ya nuko wannan masallaci nawa domin ilimi da zai koya ko zai koyar face ya zamanto kamar wanda ya fita jihadi a tafarkin Allah wanda ko ya zo domin wata bukata ba dan wannan ba to wannan kamar wanda ya zo ne yana kallon kayan cinikin waninsa wato ba zai samu fa'idar komai ba waɗannan duk suna daga cikin rayar da masallatai to kamar yadda Allah ya yi umarni da rayar da masallatai haka kuma shari'ar Allah ta sanya mana na dubba da ya waje ba kiyaye shi yayin da muka zamanto a cikin masallaci daga cikin ladubban masallaci shine kiyaye dukkan abin da yake zai cutar da mutane gusar da dukkan abin da zai cutar da mutane hatta wanda yake ya ci abin da yake mai wari ko kuma ya sha abin da yake mai wari wanda yake mutane za su rinka toshe hancinsu ko suna kau da kansu yayin da suka ji warin da samamin yana tashi wannan an umarce shi da ya zauna a gida kada ya zo masallaci saboda kada ya rinka cutar da mutane domin ɗan adam yana tasirantuwa da kyakkyawa da munanan wato yana tafiran tafirantuwa da mummunan wari kamar da yake tafirantuwa da kyakkyawan wato da kanshi domin wanda ya samu waje wanda ya ji wata wato wani tsoyi mara daɗi to koyaushe ya zo wajen sai ya tuno da wannan tsoyin wannan sai ya sanya masa ƙin wannan wajen to wani irin jafa'i ne ya kai ka sanya ma bayan Allah ƙin zuwa masallatan Allah shi ya yasa ya ba, a kiyaye wannan yana daga cikin ladubban masallaci dukkan wani abin da zai tsata masallaci na dauda a kawar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda wato yace yin kaki da tofar da shi a cikin masallaci zunubi ne kafararsa shine abin ne shi to mu yanzu masallatanmu gashi yanda aka yi su ga shimfiɗa ga fenti ga tayi wajibi shine idan irin wannan larura ta taso ko wani abu wanda yake na tilas ya sa sai mutum ya rabu da shi daga jikinsa to ya nemi inda zai sanya shi ko da a ɓarin rigarsa ne ko kuma mutum ya nemi sadaka kyakkyawa ya kawo irin tishu ɗin irin tishu paper wadda za a sanya wadda in wani abu wanda yake mara in wani abu wanda yake na cutarwa ya zo a masallaci sai a ɗauke shi a gusar da shi daga cikin masallacin kula da wannan yana daga cikin girmama masallaci mutuna fa a cikin wannan al'umma ne aka yi nu'ayn ibn abdurrahman al-mujammil wanda babansa abdurrahman al-mujammil an yi masa wannan lakabi saboda turaren wuta da yake sanyawa a cikin masallaci ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina ne bal wanda suke kula da masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kulawa ta musamman akwai kissar wannan baiwar Allah kuyanga baka wanda take share masallaci take tsaftace shi cikin dare ta rasu sahabbai ba su kirawo ba sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwarsa ba shi yaje ya yi sallah su suka je suka yi mata sallah da gari ya waye ya tambayi al'amarinta aka ce ya rasulallah ta mutu cikin dare sai muka ki mu da kai muka je muka binne ta yace dulluni ala qabriha ku nuna min kabarinta ya je ya tsaya yayi mata sallah sannan ya faɗi maganar sa mai muhimmanci inna hadhihi alqubur mamlu'atan zulmatan ala ashabiha wa inna allaha yunawwiruha bi salati alayhi kaburburan nan da kuke gani ciki suke da duhu ga waɗanda suke ciki amma Allah yana sanya musu haske da sallata da nake yi musu to wannan shaida ne akan cewa wannan mata ta samu hasken kabari albarkar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam gare ta don haka ake kwaɗayi da duk wanda yake aiki irin naka na tsabtace masallaci da kula da shi zai samu hasken kabari bi idnillahi jalla ala yana da cikin ladubban masallaci rashin surutu da cutar da mutane da faɗace-faɗace da maganganu waɗanda suke ba su dace ba da ɗaukaka murya a cikin masallaci sai umar har haraba ya yi domin mutane su fita idan har wata bukata ta taso musu su fita su je su yi a su yi wannan bukata taso a waje haka zalika wato a cigiya da ciniki a cikin masallaci duk suna daga cikin abubuwan da ba a gina masallatai domin wannan da haka mu girmama abin da Allah ya girmama waɗannan masallatai da kuke gani suna daga cikin alamomin addinin Allah babu abin da ya kai su falala irin cewar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala daga gida ya zo masallaci to ya kawo ma Allah ziyara ina za ka ji ka kai ma Allah ziyara in ba waɗannan in ba masallaci ba ina za ka ji ka kai ma Allah ziyara Allah wanda ya halicce ka rabbul izzati wal jalal ka kai masa ziyara ina za ka ji ka kai masa in ba a irin waɗannan wurare ba to kuma hadisin ya ci gaba da cewa haƙƙi ne akan wanda aka ziyarce shi ya girmama wanda ya ziyarce shi saboda haka muna neman karamar Allah neme ta ta hanyar ziyarar wuraren da Allah yake yake cewa duk wanda ya je wajen ya ziyarce shi dan haka mu kula da waɗannan masallatai waɗanda duk a gina waɗanda suka ginin masallaci hakika sun samu alkhairi mai yawa domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna a wata riwayar wanda ya gina hadisi na riwayar Abi Huraira wanda ya gina masallaci ko da kamar shekaz, shekaz, wato tsuntsun nan tsadan gamba mai kamar dai ko da gidarun wannan gidan ne wannan shekacce ta wannan tsuntsu to Allah zai gina masa gida a aljanna malamai suka ce ba yadda za a yi a yi masallaci wanda yake girmansa kamar shekar tsuntsu ne amma wannan ishara ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ko da tubali ne yayi musharaka yayi tarayya wajen gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna to wannan ya nuna muhimmancin wannan wanda yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadaqatul jariya annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga abin da yake fuskar mumini na kyakkyawan aikinsa bayan mutuwarsa ilimi wanda ya ilimi wanda ya koyar ya yada shi ko da salihi da ya bari ko alkur'ani wanda ya bari gado ko masallaci da ya gina ko gida da ya gina domin 'yan hanya ko kuma korama wadda ya gudanar da ita ko kuma wata sadaka da ya yi a rayuwarsa wadda alkhairin taladin ke ke kasa bayan mutuwarsa wannan yana ɗaya daga cikin sadakatul jariya da mutane za su yi kuma su yi sadaka da shi da magabatansu su yi wasiya da shi kan wato a yi musu ko da bayan mutuwarsu saboda hanya ce wanda alkhairin zai rinka gudana ya kai ya zuwa ga bawon ya kai ya zuwa ga mutum bisa wannan munasaba yake roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi musahama wajen gina wannan masallaci Allah madaukakin sarki ka karba daga gare su Allah kamar yanda manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zaka gina musu gida a aljanna Allah ka gina musu musamman wanda dan uwa wanda ya wasiya ga wannan gini da dukiyarsa Alhaji Ibrahim Kurfi Allah ka karba daga gare shi Allah ka kai masa wannan la alheri kuma duk wanda yayi musahaba da gudumawa ko da wani iri ne ko da shawara ne ko da tsayuwa ne akai muna kauna kuma muna roƙonka Allah madaukakin sarki duk ka gina musu gida a cikin aljanna muna roƙonka Allah ka karɓi wannan aiki Allah ka sanya wannan waje ya zamanto gidan da ya zamanto cikin ɗakunan da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da ɗaukaka su da ambaton Allah jalla wa'ala da sallah da bayar da zakka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ورد بنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك ذي البغاة المعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم اكفهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله